أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أسعد النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته وسن بسنته إلى بيت الله السلام عليكم ورحمة الله بركة الفضاء أو من يمشي من الله عند هداك ashirin da hudu haka ne ko da watan rajab a wannan shekara ta dubu da dari hudu da ashirin da biyu bayan hijirar manzon sallallahu alaihi wa sallam daga makka zuwa madina wanda kuma shi ne yammaci na sha ɗaya ga watan goma shekara ta dubu biyu da ɗaya miladiyya goma ne ko sha ɗaya na goma ga watan goma shekara ta dubu biyu da ɗaya lafiya. dan ci gaba da karatun littafin mai albarka bulugul maram min adillatul ahkam wannan kuma shine darasi na ɗari da uku jiya kuna bina bashin hadisin da muka ci zamu dubo cikin sahih bukhari ko na bin cikin shi zan karanta su kamar yadda yake cikin bukhari sai ku duba littattafan ku in kun ji akwai gyara ko ku gyara naku dan nan shine asalin kenan asalin hadisin Imam Bukhari ya kawo shi ne cikin babu ayyamul jahiliya باب ايام الجاهليه فمن حدثنا ابو معمر قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا قطن ابو الهيثم قال حدثنا ابو يزيد المدني عن اكرمه عن ابن عباس رضي الله عنه قال عبد الله بن عباس ان اول قسامه كانت في الجاهليه مدينه بني هاشم farkon kasama da aka taɓa yi a lokacin jahiliya ta kasance a cikin mu mu dangin gidan banu mu كان رجل من بني هاشم استأجره رجل من قريش wani mutum cikin banu hashim wato sauran kabilu cikin dangin sauran kabilu na ƙurashawa sun ɗauke shi a matsayin lebula min fakhizin ukra wato a wani bangare cikin ƙurashawa fantalaka ma'ahu fi iblis ya tafi da tare da shi wato suka yi tafiya a cikin harkar kula da raƙumansa famarra rajulan famarra rajulan bihi min bani hashim قد انقطعت قروة ديانته to sai kuma ga wani mutum ya ci karo da shi wanda shi kuma kamar da mun faɗa tun ajiya wato madaurin buhunsa ko madaurin bakin buhunsa ya riga ya ci shi fa kana sai ce ajisni bi iqamin da Allah ka taimaka min da igiya ashuddu bihi urwata jawani wanda zan daure bakin buhuna da ita latan tamtiru al-ibil kada raquman nan su gudu fa atahu iqalan sai dauki da baibayi ya bashi sai dauki inda ya bashi fa shadda bihi urwata zuwa nufi ya tsare bakin da sunsa da shi falamma nazalu yayin da suka je mafarki suka sauka ukilat al-ibl illa ba'iran wahidan an daure raƙuma gaba daya in banda raƙumi daya fa qala allazi sta'jarahu sai shi wanda ya dauke shi leburanci yace da shi ma ta an hadal ba'ir wannan raƙumin ba me ya faru ka daure duka sauran shi baka daure shi ba ina iya daure shi ما شأن هذا iri لم يؤكل من بين الإبل me ya hana a ɗaure zaka kyale shi kadai qala laysa lahu iqal sai ce ai ba da baibayin da zan ɗaure da shi qala fa aina iqaluhu sai ce ina igiyar ka dai kamata ka ɗaure shi da shi qala wato sai ba shi labarin da ya faru fa hadafahu bi aqan kana fiha ajal duk kuma sai ya zakuta ko sai ya tafafa sai ya ce da wata sanda da ke hannunsa sai wannan sandar ta zanto ita ce ajalinsa sai ya mutu wanda duk muka ce wannan shi ne nau'i na kisan da ake kira shibul kamar famar rabihi rajulun min ahalin yamani sai wani mutum cikin mutanen yamani ya wuce ya danji a halin da kike fa sai sai yace da shi a tashhadul maut za ka samu halartar taro na aikin haji kada ma ashhadu wa rubbama ya ce a'a bana kan ba zan je ba amma da matan na taɓa zuwa قال هل أنت مبلغ أني رسالة مرة من الدهر lokacin da duk ka samu daman zuwa maka in za ka iya isar mun da wani sako na musamman kala na annabi ce kala فكنت إذا فكنت فكنت إذا أنت فكنت إذا أنت شهدت الموت فنادي يا آل قريش فإذا أجابوك فنادي يا آل بني هاشم فإن أجابوك فاسأل عن أبي طالب fa akhbirhu anna fulanan qatalani fi iqamin mutumin nan da aka jefa da sanda bai riga ya kai ga mutuwa ba lokacin yana cikin dabba mutuwa sai ga wannan mutum da cikin mutanen yaman ya zo ya tambayi za ka je aikin haji yace ba zan je gaba na amma na taɓa zuwa da yace to kowace Allah ya sa ka sake komawa ga sako na musamman zai isar maka idan ka je taron maka ka faɗa ka yi tela ka kira da babban murya ka ce ya ala quraish ya iyalin gidan sawa idan suka ansa fanadi ya ala bani hazim a cikin quraishawa sai ka nemi suwa ne ne dangin gidan bani hazim idan suka ansa maka fas'al an abi talib ka tambaya ka ce a cikin dangin gidan bani hazim ko suwa ne ne ina ina abu talib fa asbirhu ka bashi labarin cewa anna fulanan qatala ni fi iqabi wani ya kashe ni ba dan kowa ba sai dan saboda da bai da yake da na fasar masa ko igiya guda ɗaya da na fasar masa saboda haka ya jefe da sanda ga ta zama ita ce a na dan zaman nan da kike gani ba zai iya tashi ba wa ma bil musta'jil wannan wanda aka dauka garanti sai kawai ya fadi ne falamma kadima alladhi sta'jarahu yayin da shi wanda ya dauke shi haya ko ya dauke shi laifiranci ya dawo atahu abu talib sai abu talib ya zo masa fa kala ma fa'ala sahibuna yace ina labarin dan uwan mu da ka dauka laifiranci mun ga ka dawo kai kadai qala mariba sai ce ai ya ya rashin lafiya ne fa ahsantul ma alaihi na kula da shi matuƙa lokacin da ba shi da lafiya har ya mutu fa walitu dafnahu da karshen da kina yin binne bayan ya mutu kana sai sai da shi kad kana ahla zaka minka yace dama haka ake tsammanin za ka yi za ka kula da mutum idan ka tafi da shi ko ya rufe lafiya za ka da shi kuma in ya mutu da za ka bari ta ka saulakanta ba za ka rufe shi haka ba ma ake maka da su fa mako kahinan haka aka zauna zuwa wani zamani kuma inna إن الرجل awsa أوصى an أن anhu wa fal mawtiba sai kuma ga wannan bikin cikin mutanen Yaman a wata shekara ya zo aikin haji wanda suke lokacin da jahiliya kaga yana da sako na musamman shi wannan ubangida da ya dauki laibar ga kai da yazo yi to ga wancan mutum kuma ya zo fa qala ya ala quraish yayi kira da babban murya ina iyalin gidan quraishawa قالوا هذه قريش ذاك في ان كنا كان قريشاوا با كان cikin sanin inda kaga wancan taron mutanen dukkan quraishawa ne قال يا آل بني هاشم cikin yake kai kowa ne dangin gidan banu hashim qalu hadhihi banu hashim suka ce kaga banu hashim in kana neman cikin quraishawa qala aina abu yace ina abu talib cikin quraishawa din kenan cikin banu hashim din kenan qalu hadha abu talib sai suka nuna masa abu talib qala sai ce amarani fulamun an ubudika risalatan wani ya ambaci sunan wannan mutum da ya mutu ya ɗora min nauyin in isar maka da wani sako na musamman anna fulanan qatalahu fi iqab ubangidansa wani da ya ɗauke shi laifaranci ya kashe shi kawai saboda da gaurayin dabba saboda igiya kawai ya kashe ya ce in na zo in faɗa maka ka ku shi ya ce ya rashin lafiya ne ya kula da shi har yanzu ba ta ga abu talib ba abu talib ya ba labarin ce ta koyi wannan mutum fa kana lahu yace ikhtar minna ihda salatin ka zaɓi ɗaya cikin al'amura guda uku in ta an tu'addi mi'atan min al-ibli in ka ga dama zaka iya bayar da rakumi ɗari a matsayin diya fa innaka gafarta sahibana dan kai kake dan uwan mu in shi'ta halafa 50 min in ko ka dama ka samu mutum hamsin cikin dangin gidan ku su zo su yi rantsuwa rantsuwa har guda mai kenan hamsin cewa kai din nan ba kai ka kashe ba fa in abaita ko ko kake wato baka yadda ka ba da raƙumi ba baka yadda in gidan ka zai zai rantsuwa ɗari ɗaya hamsin ba in har kaki ka san naka ba abin da zai hana mu kashe ka bihi a sanadiyar ɗan uwanmu ba a ta kawo wannan mutum sai ko tafi wajen mutanensa fa kalu sai suka ce na halittu menene rantsuwa za mu je mu rantsuwa da rantsuwa kuma sun san faɗan uwansu karya ce amma sun yi birgit rantsuwa bisa karya me ya yi rantsuwa suka yi suka ce za su yi rantsuwa fa atat imra'atun min bani hashim sai ga wata mace cikin bani hashim take ita matar kana tahta rajulin minhum amma wani mutum cikin dangin wanda ya kisa din nan yana aurenta amma ita asalin ta bani hashim kun bayyana da bi wani waladat lahu har ma ta haifa masa da fa kala sai ta zo ta ce ya aba talib ya kai abu talib uhibbu an tujiza bini hadha bi rajulin min al-khamsina ina son ka kirga ɗana ga shi nan gurin a matsayin ɗaya daga cikin mutane hamsin ɗin da za su rantsuwa amma shi sai a yafe masa tun da jinin ne hafi tun da ni yar gidan ku ijaza ɗin da kuke nufi ke yanzu ana neman mutum hamsin su rantsuwa ta zo da ɗanta ta ce shi yana cikin hamsin ɗin amma a yafe masa rantsuwa sauran nawa ya rage sauran arba'in da tara abu talib yadda wala tasbur yaminahu haythu tusbaru al-aymanu kada ka ce za ka lubunta masa rantsuwa a inda ake tursa ka mutane su rantsuwa al ne ba al ne wala tasbur yadan al-ba yaminahu haythu tusbaru al-aymanu wala tasbur hu haythu tusbarin al-aymanu ka lubunta masa rantsuwa a inda ake sa mutane ke rantsuwa wato su a maka a wancan lokaci na jahiliya rantsuwa tana da mataki mataki akwai karama akwai babba akwai kuma wata tafi babbar girma babbar babbar kenan wato karamar rantsuwa shi ne sai sun yi rantsa da lafi da gudza wannan irin kan kan rantsuwa ta turkufa in mutum yana so ya rantsuwa babba sai ya rantsa da Allah kun gane mutum ya sa Allah wa billahi jahada aymani sauran da Allah wanda ita ce iyaran ko su ko to kuma aka a karfafa ita wannan babban rantsuwar in an tashi sai a lura da wurin yin ta ko lokacin yin ta saboda suna ganin lokuta daban-daban lokacin na sallar la'asa suna ganin lokacin ne mai kima ka rantsu da Allah a lokacin la'asar balarabe ba zai yadda sai in hakan abin da ke da gaskiya ne kaga nan dangane da zamanin rantsuwa din kenan ko kuma wurin da za a yi rantsuwa din sai a ja mutum a ce kayan da karanta da Allah ke eh sai a ja shi a kai shi tsakanin kofar ɗakin Ka'aba da rukun da yamani wurin da ake kira multaba wannan wurin su a wurin su yi rantsuwa a nan na Allah ba karamin al'amari bane ba cikin ɗakin Ka'aba ke da hurmatul makan to yaya al'amari zai kasance in ya zanto rantsuwar bayan aka sai kuma aka yi tsakanin multazam da babul ka'aba a tsakanin multazam da rukunin a tsakanin babul ka'aba da rukunin yamani wurin multazam kenan kaga ga rantsuwa da Allah din babban rantsuwa ce ga kuma sarafin zamani ga kuma sarafin makani ina ba ta kun ta to shi da take wannan sunna na wakil gashi cikin hanci amma shi a yakin wasu gashi don tunda tun da yana da jini da gidan hakimawa yanzu arba'in da tara kenan wala tasbar wala tasbir yaminahu haythu tasbaru al-ayman kar a lizinta masa rantsuwa inda ake lizinta wa sauran su jesu shi ba sai ya je yayi ba kun gane fa fa'ala sai Abu Talib yadda fa atahu rajulun minhum sai kuma wani mutum ya zo cikin waɗannan mutane fa qala ya Abu Talib yace ya kai Abu Talib أردت خمسين رجلا أن يهلكوا مكان مئة من الإبل shin kana nufin mutum hamsin su yi rantsuwa a madadin raƙuma ɗari yusibu kulla rajulin ba'irani wato kowace rantsuwa za ta zanto a madadin raƙumi biyu kenan haka nan da lissafin zama ko wata wani sai ce haza ne da irani yake in dai haka ne kowane rantsuwar mutum ɗaya a madadin raƙumi biyu take to ni ga raƙuma guda biyu ba zan yi rantsuwar ba haza ne da irani faqbalahu ma anni gara kuna biyu ka da daga waje na nikan da zan rantsu ba su kan su je su sai kayan wala tasbur yamini ay tusbar al-ayman kar a tilan kwani idan kowa inda na a tilan ta su je su yi gara kuna biyu a madadin fa qabilahuma sai abu talib ya karɓi kuma biyu yan sauran kwani a cikin su ba ya zan zuwa arba'in da wa za a samaniyatun arba'un sai mutane arba'in da ta suka zo cikin wannan mutane fa halafu suka rantsu wallahi dan kowa ba shi yake kowa ya rantsu har arba'in da takwas قال ابن عباس عبد الله بن عباس يقول فوالذي نفسي بيده ما رنسي ده وندري ناكي هننسا ما حال الحول shekara ba ta kewo ba da tarihin yin rantsuwarsu ومن الثمانية وأربعين عين تقرب أتكي مثلا من أربعين أتي أقول الذي كفر إليه باع وانت يتيك كلا هو دي وده سرهم إلى الله بك جميع كبيرا حتى يوسف الله فأتي أتى ما تأتي كان يقول لك يجيب عليك يتبنى كلا rantsuwa da Allah malam ba ya samu ba ya kamata mutum yi ba ta tafi da kun da hadisi ke da akwai ban da kana abin da ke ka da ko mun ya ta komawa asalin da nan da muhimmanci كتاب الحدود littafin da za mu ci zai shi ne kitabul hudud wato babban unwanin mu yana magana ne akan nau'ika na haddi lafazin al-hudud jam'i ne na haddi idan an ce alhaddu a larabce shine alhajizu bayna shay'aini abin da ke shiga tsakanin al'amura biyu wannan haka yake a larabci alhaddu alhajizu bayna shay'aini amma a shari'ance idan an ce haddi wato ita wata ukuba ta musamman da shari'a ta tanada ga dukkan wanda ya ke wa wani aiki mummuna shari'a ta musamman da wato ukuba ta musamman da shari'ar musulunci ta da ga wanda ya zace ma wani mummunan aiki babu haddin zina babu na farko a nan gurin babu ne da yake magana dangane da haddin zina an abi hurairata wa zaid bin khalid bin juhani radiyallahu ta'ala anhuma أن رجلا من الأعراب أتى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنا هذه أن تقول لك تهبي بلادي sahabin farko abu hurairah Allah ya kare da gare shi sahabi na biyu zayd ibn khalid al-juhani yace anna rajulan min al-a'rab wani mutum cikin mazauna karkara ata rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya zo wurin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam Allah ya kare tabbata da shi fa kare yace ya rasulullah ya manzon Allah ayyuduka Allah illa qadaita li kitabillah ta'ala ina hada ka da Allah karka mu hukunci da komai sai da littafin Allah shi da aka ce wannan yana da cikin jaza'i ne mazaunin karkara in da haka manzon Allah sai ka masa magiya ga mutum gudu da Allah ko ba sai magiya ba da mata da littafin Allah da mutum gudu domin umma ya ce kana hawa in huwa ne sai ka masa magiya kuma amma manzon Allah ya hakuri ya dure tun da san tabiyar mutane da banki yadda kowa yake bai ma ne masa da mutane ba ayyudukallah ina hada ka da Allah illa kabaita li kitabillah fa sai ka kai hukunci da littafin Allah fa qala al-akhar sai ɗaya daga cikin mutanen wa huwa afqahu minhu na'am wato ɗaya daga cikin su wato su biyu ne suka zo ɗaya ba abin da ya faɗa yana haɗa kan Allah kai bai hukunci da littafin Allah ɗayan kuma sai yake eh wato shi bai yi da kalma ba eh faqdi bainana bi kitabillah yi mana hukunci da littafin Allah madaukakin wa azalli amma kai ni izini ya zanto ni da na fara magana fa kana sai manzo Allah ce kul faɗi abin da ya kamata ka faɗa kala sai mutumin yace إن المدني كان عفيفا على هذا فزنى بامرأتي وإني أخبرت أن على ابن الرجم فافتديت منه بمئة شاة ووليدة فسألت أهل العلم فأخبروني أن على ابني جلد مئة وتجربة عام وأن على امرأة هذا الرجم بيان yace yadda al'amari ke yana da in inna bini kana asifan ala haza dana ya kasance yana leburanci a gidan wannan mutum wani aiki ya kai aiki gini ya kai kafin ne yana da yin leburanci a gidan wannan bawan Allah fa zama bi mar'atihi sai ya aikata fasikanci da matar mutuma wa inni ukhbirtu anna alabn alabni ar-rajma sai aka bani labarin cewa hukuncin da ke kan dana shine a gidi فاستديت منه بمئة جات وليدة سيما فانجيش تهنير با يدى أكوى تلي دكوما بيوا كوكو ينجا جدا ديا wato abin da waɗansu suke masa fatawa kenan irin fatawa wata ba gina ta kai ilimi ba suka ce abin da ya kamata a yi wa ɗanka a jiki amma idan ka bayar da raƙuma a idan ka bayar da tunkiya da kuma kuyanga ka iya fansar shi nan ba ta jiki. fa sa'altu ahlal ilmi bayan na ji wancan zance daga wurin gama garin mutane sai ni zo na tambayi malamai ba abota ilmi fa akhbaruni anna alabni jalda mi'atin wa taqriba am sai suka ce a a abin da yake kan dana shine za a maka bulala ɗari kuma za a fata yaki har tsawon kala guda abin da malamai suka faɗa masa kenan wa anna alamra'ati hadha ar-rajula matar wannan mutum ko kun da ita wato mata ta da ta yi aure hukuncin da ke kanta shine a jefe ta idan haka ga abin da muka ji da farko ga abin da muka ji da biyu to sai muka zo wajen ka dan ka tabbatar mana wanne ne za a yi cikin hukuncin hukuncin guda فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فإن أن الله إرادة أمنتم الله بقاء ثبتها بريس يدي والذي نفسي بيدي ina rantsuwa da wanda raina ke hannunsa la aqdiyanna bainakuma bi kitabillah wallahi zan yi muku hukunci da littafin Allah alwalidatu wal ghanamu rabbin alayka ita wannan kuyanga da tumaki da ka har guda ɗari a mayar maka da kayanka wa alabnika jalbi mi'atin wa tajribu am abin da yake kan danka shine wato bulala ɗari da kuma za a saka yaki har shekara ɗaya sannan sai ga Allah kuma yake wahdu ya unai yi maza ka tafi da sassafe ya kai unai sunan wani sahabi ne ilan ra'ati haza ka je wurin matar wannan mutum yi in yi itarafat in har ta aminta ta ta cewa ta yi zina farjumha ba ma sai ka dawo ba je ta kai da kanka kuke kaɗai ne kai ta jifan ta hafi ta mutu عليه وما حديث الامام البخاري الامام مسلم ذكر وهذا اللفظ لمسلم wannan lafazi ne imamu wato kenan abin da yake na hukunci idan mutum saurayi ne bai taɓa yin aure da yin zina za a masa bulala ɗari za kuma a taka wasu shekara idan kowa mutum ya taɓa yin aure sawa'un mace ne ko namiji ne in ya taɓa yin aure to abin da ya shi ne za a je kamar yadda wannan hadisi ne da ruwa da bukari da muslim ina fata an fahimta ba lalle bane sai an tona rami waɗanda suke sa a tona rami suna ganin kamar da mutum zai gudu ne amma ba sarki bane ba ba sarki bane za a iya ɗaure san ana jin tsoron ya gudu sai dai kuma kar a masa ɗauri mummuna dan kare kasance an haɗa masa azaba guda biyu ba azabar ɗauri da zai tsira manzo Allah kuma ce za ka tantance fa aka sun kifla ko kisa za a yi a wajen kisa kar a yi ta azibin ina ba da amfani وعن عبادة بن الصامت قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم خذوا عني خذوا عني فقد جعل الله لهن سبيلا الذكر بالذكر جلد مئة ونفي سنة والسيد بالسيد جلد مئة والردم رواه مسلم وانا حديثي عن كلمة عبادة ابن الصامت الله يقال الدادرين yake manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ku zo anni ku zo anni ku karbi hukunci daga wurina ku karbi hukunci daga wurina faqad ja'ala Allah lahunna sabila ubangiji ya riga ya sanya musu tafarki su mata waɗanda suka yi zina ga tafarkin da aka sanya musu al-bikr bil bikri saurayi idan ya zina da budurwa jaldu mi'atin wa nafi sana za a masa bulala ɗari ne a saka ya shekara ɗaya wa sayyibu bi sayyibi eh, wanda ya taɓa yin aure idan ya zina da wanda suka taɓa yin aure jaldu mi'atin wa radmu za a masa bulala ɗari sannan kuma za a jefe shi rawahu muslim haka imam muslim ya rawaito malam ya lamba da kasa yace isharatu li qawlihi ta'ala fa amsikuhunna fil buyuti hatta yatawaffahunna al-maut aw yaj'al Allahu lahunna sabila da manzo Allah ya tarji ala Allahu lahunna sabila kamar yana isharar da wannan ayar saboda a farkon musulunci masunata ba a kawo musu wannan hukunci ba abinda Allah ce wallati waɗanda suke zartewa zina cikin mata su yi kokarin kafa musu shaidu guda hudu su kama su zina fa in shahidu yan an sami shaidu guda hudu sun tabbatar musu sun yi zina fa amsiku hunna fil buyut ku tsare su a gida ku hana su fita ba su ba fita daga gida hatta ya tawaffahun al-maut har sai mutuwa ta zo ta kashe su ayu da Allah da lahunna sabila ko kuma nan gaba Allah ya sa musu wani tafarki ya fita da shine ya kawo wani hukunci dan da hukuncin tsarewa to ne da aka saukar da hukuncin cewa a yi bulala da saurayi addinin magidanci shine sai manzo Allah ce ku zo anni ku zo anni karja Allah da sunna sabila dan da ma ce hatta ta ta ummul mautu Allah da wannan sabila to wannan hukunci shine sabilin da yake fa sabilul ladhi ja'alahu Allah tafarkin da Allah ya sanya musu din huwa an-nasikh li hadha al-hukmi shi da abin da ya kafa wannan hukunci tsare ta gida abdullahi dan abbas yake kana hukumu kazalika hatta anzala allah suratul nur haka hukunci yake har zuwa lokacin da Allah ya saukar da suratul nur fa nasakaha bil jaldi aw ar-rajmi ko Allah ya tafi wannan aya ta cikin suratul nisa hatta ya tawaffa hunna al-maut wa yaj'al Allahu lahum sabila ya tafi ta ta hanyar sanya hukuncin jifa ko kuma jefewa قال ابن كثير وهو امر متفق عليه الامام ابن كثير يقول ان الامر اذا ما مسلم في اتفاق وقال النووي إمام النووي في اختلف العلماء في هذه الآية ما لم يكن فاتاني جمد أن الآية فقيل هي محكمة والحديث مفسر لها وده هم ذكر سوى من آية جهد فارس وفاهم الموت أو يجعل الله مهم سبيلا آية محكمة معناه ثبتت الأشياء في كل شيء والحديث مفسر لها في حديث مفسر في بأشافه كل سنة ثم أن يجعل الله مهم سبيلا أو يجعل الله مهم سبيلا ɗaya biyu ne ko dai su mutu a kan ko kuma Allah ya sa musu tafarki to kuma sai Allah ya sa tafarki wato kuma fassara aya ma huwa sabil shine manzo Allah ya kudu an kudu an kan da Allah ba da kullu haka wannan kuma da mutu dauka wa qila a wani kaulin kuma hiya mansukhatun bil ayati allati fi awwal surati nur a'a an sace ta ne da farkon ayat da ke cikin suratul nur an gane ku wa qila a wani kaulin aka ce innan nura fil eh to kaga nan wurin inna nura ko yasa sai mu kaddara inna ayatan nuri inna ayatan nuri fil dhikrayn ayat da ke cikin suratul nur tana magana ne dangane da a samari saurayi da budurwa wa hadhihi fi sayyibaini wannan aya kuma tana magana ne dangane da magidanta wanda suka taɓa yin aure wato ayar cikin suratul nisa'i dama tun ita ba ta magana kan saurayi da budurwa ba tana magana kan matar aure ne inda yake wallati ya asida alfahishata min nisaikum fastashidu zuwa kan haka wadanda suka dauka wato wasu suna magana kan abin nan ne suratul mulk kuma tana magana kan wato wadanda suke gustaɓa yin aure ba wa ajma al ulama karshen dai zance ne malamai sun yi ijma'i ala wujubi jalbin bikr zani mi'at kan cewa wanda bai taɓa yin aure ba in yi zina za a masa bulala ɗari wa rajulul muhsani kuma wanda ya taɓa yin aure to a sahihin aure shi kuma za a je shi wa huwa sayyid shi ake kira as-sayyid nan ne ko mutum wa lam yukhalif fi hadha illa ba wanda ya saba game da wannan a cikin malaman musulunci in banda khawarij wa ba'd da waɗansu daga cikin mu'tazilawa kan nazzam kamar nazzab wani babban malami ne na mota zulawa wa ashabihi shi da sauran mabiyansa an gane ku wato kenan matsala ta cewa a jefe magidanci a yi kaza kaza kaza wannan matsala ce na alaiha ba wanda ya saba cikin sahabbai ba wanda ya saba cikin tabi'ai na gari wanda suka fara a kan wannan shine wa khawari da wani bangare da zulawa ita ce matsalar da wadansu suka dauko ta yanzu a kaduna suke cewa yin ta dan cewa ai a cikin alqur'ani ba a yi maganan zai ba an yi maganan bulala ne kawai الزاني هو الزاني فاجلدوا كل واحد منهما مئة جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله دي تكون قرآن إبواب إذا كانت تعريف زوج الزاني حديثي بك يدرس في أبن يدرس القرآن هو من أصلي أكيد كتا خواري wannan su ɗan bid'a da suka fito kafin fito wasu manzo Allah ya ba da isara game da cewa farkon shugaban kawar gawa na mutumin da ya zo masallaci shi ne kuma da an gane ku ya ɗaure kuma su cikin masallaci kuma ya zo ya tuka yi da habbai za su auka masa maza Allah ta tuka ne shari'a ya kammala ya kammala ta ta dogon gawa ruwa cikin zuriyar wannan mutumin ne waɗansu mutane za su fito ɗayan ku zai daina sallar shi in ya bi sallar zai daina karatu shi in ya bi karatu zai daina azumin ka in ya gana su amma suna fitowa daga cikin musulunci kamar yadda kibiyar ke fitowa daga cikin kari da harba ba haka manzo Allah ya ce kawar gawa ke za a ganku da tsananin ibada amma kuma jahilai ne tsananin ibada kamar mu su dan saboda ibadar ma mace ko tana haila sai ta yi sallah a ga garin ko tana duki sai ta yi sallah to shi ne wannan tunanin din na kawar gawa ne aka manzo Allah ya faɗa ga hadisin sunan da cikin bukari Ali bin Abi Talib ya kace wadansu ma da wuta ya rika kona irin yan bid'ar nan da suka dulme cikin bid'a suka zo suka kafar da sahabbai suna da haɗari kwarai da shi ne kaji wannan mutumin da ya fito abin nan dan gungun da aka bi suka kafar da sahabbai ko ya faɗa musu bakar magana sai ma malik wannan ai na kira farko a wajen kenan da zai gata wa ba abin da yake ya zagi wannan malami ya zagi wancan malami ya zagi wancan sahabi ya faɗi gudanar magana ga wannan sahabi ya nuna wancan hadisi ba abin da yake to asalin magana duk daga kawar jinsi ina fara kuma wanda yake shi ne sai kawai magana ceto cewa babu ceto shi sai kawai magana cewa babu a kaban kaban shi sai kawo magana inkarin asiratu sa'a gaba ɗaya alamomin tashin ciyawa ɗin da hadisi inda ta fi suka yi bayanin duk malamai sun yi rabi akan sun fil azal duba cikin tafsirin kurtubi cikin kurtul al'am wajen ka wajen yau ma ba da ayat rabbika la yanfa'u imanu imanuha lam takun amanat min qabla aw kasabat fi imani akhira ai magana su mai tsawa ina ga dan fahimta da haka musulunci yayin uwa hukunci na addinin musulunci ana ɗauka na cikin qur'ani ana ɗauka cikin hadisi akwai lokacin da qur'ani da hadisi ke yin tarayya su ba da hukunci an gane ku akwai lokacin da zai zanto hukunci ya zo cikin qur'ani hadisi ne ya akwai lokacin da hukuncin tsantsa cikin hadisi ne zai zo cikin alqur'ani sai dai ai isara umuman amma ba wani hukuncin da zai cikin qur'ani da cikin hadisin manzo Allah to su ka'ida su ba da hadisin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wadansu kuma suka yi dabara su ai ba wai hadisi ne bai da shi ba duk hadisin da ya dace da aya mun yarda amma da hadisin da bai da bai dace da wata aya ba to bai yarda to ya za ka ki gane ya dace da aya ko bai dace da aya ba ina ba ta fahimta har ma kuma sai ka kawo wani hadisi da kaza wani dan Allah ya ce idan aka ba ka hadisi daga wuri na ku kwatanta shi da ayar alqur'ani in kun ga ya dace da ita to ni na faɗa in kun ga ya fi karo da ayar alqur'ani to ba ni na faɗa ba to su ne bai su da hadisi ba amma ko su ka fahimta da wannan ba su ka ta bin tun gane da yaran kenan daga yana nan ko hujja da abin da ko a wurin ku babu duka wadannan da ko kofofi ne na halaka da mutane suka samu kansa ya Allah da ya tsare wa alaikum salam a <laughs> ah, shi baya cikin sahabbai tunda manzo Allah ya nuna cewa daga cikin sallan su za a samu ne yayi da karkata kare daga cikin ma'ana da za ka kusanta shi da sauran kafin ka fahimta to waɗanda suka fito bayan ka kuma aka samu wannan maza Allah ya faɗa alamomin su cewa galibi sukan ɗauki addini da zafi ko da su karatu ba kuma galibi za ka gani sun aske kansu takas ba ka ganin ko gaji su ma ɗaya farko da suke Thank <laughs> ka san mu a kasar Hausa mun dauka shi kulkubu na cikin addini ko kulkubu baya cikin addini in ba ka ji aikin nabi ko umara anan ne muhallisu mun kusa kuma mukassirina amma haka ne za ka aske kai gaba ɗaya sai kai ba ka ga makarantar polis ba wannan ba ko mutum da amurka ne wannan ina ba dan da ita ina ko sai Usman dan bodi yake cewa asharu firras zina wa tarkuhu sunna wa halquhu bid'atun wa halatun mazmuma haka sai Usman ya faɗa cikin ihya wa sunna yake gashi aka adoni barin su sunna ne aski su su bid'a ce da ko mummunan hali a ba ka ji sai da halin kuma da kuma mukaddimina in kai su ta aske tas shine ba yadda ba sai in kana da amsa ne ko wani izini amma ka aske ta tas haka kawai ba abin da ya faru ba don ka so soyayya da babu يقول واختلف العلماء في الجمع بين الجلد والردم للسيد فالجمهور على ثلاثه وقال طائفة يجمع بين يجمع بينهما وهو قول قول علي والحسن البصري وإسحاق بن راهوية وأهل الظاهر haka malamai sun yi sabani dangane da magidanci idan ya zo zai zai fi za a yi ko kuma za a haɗa da jifa da bulala domin da wannan hadisi da makaranta yanzu ya ce wa sayyidu bi sayyidi jal dumi'atin war rajmu ga bulala ɗari ga kuma jefewa kuma hadisi ne ingantacce cikin musulun amma a wancan hadisin da ya gabata ya ce abin da yake kan ɗanka shi ne a maka ne a maka bulala sai ɗaya yake matar wani ko kai ya ulu ta burin matar wani sai ini farafat farjin ha ka je ku shiga sai a mata gudala a nan wurin kuma ya ce da gudala to shi sai malamai suka yi safani jumhurin malamai suna ganin cewa a'a za a yi jifa ne kaɗai ba sai an yi gudala ba kawai manzon Allah ya ambaci gudala ne dan kansu haji waɗansu da cikin malamai suka ce za a yi haɗawa mutum a haɗa da gudala sannan kuma a jefi waɗansu suka ce a al'amru mukhayyirun lil qadi al'amarin an bai alƙali zaɓi ne akwai mutumin da idan kayan shi da kuma jirantin ne alƙalin zai ga cewa kawai jefe shi zai akwai kuma wanda zai ga cewa a bayan jefe a karkara ta a fara masa bulala sannan a jefe kamar an bai alƙali zaɓi ne ko yawancin ko yawancin duk wanda ya yi in tabbas ya tabbata manzon Allah ya sa an jefe waɗansu ba tare da an yi musu bulala ba duk da cewa gaskiya faɗe ta kuma a nan gobe ina fatan kun fahimta وعن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال أتى رجل من المسلمين رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهو في المسجد فناداه فقال يا رسول الله إني زنيت فأعرض عنه فتنحى تلقاء وجهه فقال يا رسول الله إني زنيت فأعرض عنه حتى سنى ذلك عليه أربع مرات فلما شهد على نفسه أربع شهادات دعاه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أبيك جنون قال لا قال فهل أحسنت قال نعم فقال النبي صلى الله عليه وسلم اذهبوا به فارجموه wani hadisi an karɓo daga abu hore da Allah ta kare da a gare shi wani mutum cikin musulmai ya zo wurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam malam ya sa lamba daga kasa yace huwa ma'iz Ibn malik al-aslami wannan mutum sunan sa ma'iz ibnu malik al-aslami ya zo wajen manzon Allah wa huwa fil masjid alhali manzon Allah na cikin masallaci fanada hu sai kira manzon Allah fa qala ya rasulullah yace ya manzon Allah inni zanai na aikata zina fa araba an sai manzon Allah ya kawar da kansa yake kallon sa yana faɗa masa magana sai kawar da kawai wuri fa tanaha ya dan ne sanke shi tilqa a wajen shi an gane ku fa tanaha tilqa a wajen sai mutumin ka ya sake zagayowa inda fuskar manzon Allah take فقال يا رسول الله اني بنيت بك يا من الله ما اكت الفتاه فاعرض ان يكون قال لا فاتك غيره وانا اكرمت لك في فاتك فاجر وضع من الله حتى سمى ذلك عليه اربع مرات حتى يدوني ميتا حتى يدوني سمى حتى يدوني ميتا حتى من السوء يا من الله ما يدوني من الله كوبا كي ينفاتك بيت فاجر حتى يدوني ميتا حتى يدوني فلما صور على نفسه اربع شهادات yayin da ya bada shaida guda hudu kwarara kan kansa cewa ya aikata zina da ahu rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam sai manzon Allah ya kira shi fa qala yake da shi abika zinu akwai hauka tare da kai kana da motsuwa ko tabuwa qala la yace a manzon Allah la ta ta lau qala fa hal ahsanta yace shin kai ka tangantacce ne ma'ana ka taɓa yin aure sahihin aure auren da ka sadu da matar zuwa ta aure qala na yace kwarai dai فقال النبي صلى الله عليه واله وسلم ثم قال الله في جرد ابو به فرد وجيه جيبي يصير an gane ko to ku kaga nan gurin ma manzon Allah bai hada da gudana ya ce kawai da shi to anan gurin abin da wannan ke nuna mana idan mutum ya zo yi itirafi cewa ya aikata zina to ba sai an nemi su duk da ba kai sai za a je da sai dai idan alƙali ko mai yin hukunci ya ga har yanzu akwai shakka na wannan mutumin kila yana da lafiya ko ba da lafiya ko yana cikin ɓata rai ko da ba ya kamata ya ga hanyoyin da zai gane lalle fa israfi ne yake wa kansa da laifin ba wai wata damuwa ko ta zane shi ba wai kasuwa ko ba ba wai rashin hankali ne da lalle na cikin hankalinsa dan da yadda manzo Allah ya yi sai ya zama da lafiya da shi kaga in ba ku ne ko na ku sai ku sai amma sai ya tashi haske sannan manzo Allah ce kana da lafiya ko yake kwarai ka ga jama'a da yake isa da isa jaji da wannan da suna cewa ne israfu sayyid al-adilla idan mutum ya israfu da kansa cewa na laifi kaza ya ga kowace shaida karfin wa duniya ba sai an buƙaci shaida don amfanin shaida a tabbatar shi kuma ya tabbatar wa kansa wa alaikum salam sai mu bari zuwa nan da mu bari za mu ga hadisi kan wannan ko kuwa وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال لما أتى ماعز بن مالك إلى النبي صلى الله عليه وسلم wannan hadisi daga Abdullah da Abu Bakr lokacin da Ma'iz ibn Malik yazo jan manzon Allah fara lahu manzon Allah ce da shi la'allaka kabbalta yace sai da ikkila ba wani da kai ba ko da kai ka ka sumbace ta ai gamasta ko kuma dai ka shafi jikinta ne ai nazarta ko kuma dai kallo ka tsira mata irin kallon nan sha'awa qala la ya rasulullah yace wallahi ba haka bane manzon Allah ma'ana yana so ya tabbatar kansa yayi zina ne kai ba da lamma da kasa tamamuhu sukun hadithun qala sai ce ana kahtaha kin kana nufin ka faru da ita ma yakuni manzon Allah bai yi alkunya ba a nan gurin qala na an sai yake in fa inda zalika amara bi rajulki a wannan lokacin sai manzon Allah a wa ya ji wa rawahu ahmad wa abu dawud imam ahmad da abu dawud ma sun rawaito wannan hadisi wa rawa abu dawud wa darqutni an abi hurairah qala جاء الأسلمي نبي الله صلى الله عليه وسلم yace ma'in ibn malik al-aslami ya zo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fa shahida ala nafsihi annahu asaba imra'atan harama ne wa kansa sai da cewa fa ya zakke wa wata mace bisa ga haramci arba'a a har sau hudu ba da shaida a karan kansa ya ari ya'ridu anhu يعرض عنه أكون ذلك cikin waɗannan manzon Allah na kawar da kai ya kyale shi fa akbala alaihi bil khamisa annabi yarne sai manzon Allah ya kalle shi fa qala ki ana kahtaha shin ka ka kasance ta kenan qala na yake eh qala manzon Allah ce kama yajibu al mirwad fi mikhala kamar yadda wato dan tsinken da yake ta kokon ne ke shiga cikin tantin kwalli warrata fil bi'ri kamar yadda igiya take shiga cikin rijiya qala na'am yace kwarai qala sai manzo Allah ce fa hal tadri mazina shin ka san me ake kira da zina qala na'am ataitu minha haraman ma ya'ti ar-rajulu min imra'atihi halalan a haramce na je mata irin abin da mutum ke je wa matarsa a halarci kala sai manzo Allah ce fa ma turi me kake nufi kala uridu an tukazira ni abin da nake so ka saka ke ya manzo Allah fa amara bihi faruji ba sai manzo Allah ya umarni sai a biya da wato duk wannan bin diddigi ne dan a abin nan dan saboda lamarin haddi lamari ne wanda yake mai tsauri kwarai da gaske ake alaikum ba hudu so hudun wannan da manzon Allah ba wai ana nufin yanzu in mutum ya tafi in yi tirafi har sai ya yi ba ne don za mu je kan wani hadisin da bai nuna mutum ya yi shahudu ba amma dai wannan mutumin gashi manzon Allah ya tabbatar masa hasu ko su ɗaya mutum ya tabbatar wa kansa ya je kotu ce na yi laifi kaza alƙalin ce tabbata ce tabbas lallai na yi ina so a tsaka magana ta riga ta kare in dai lafiya ta kalan ba wani abu ya kawo da shi ba ba ko mutane suka tura masa wani abu don ba da wannan ba ba kuma wata ke ta tura musu da ya je kagowa kan kawai dan a masa hukunci ya mutu ya huta shi ba zai iya kashe kanta ba amma na kai wani ya kashe shi ya huta duk an ba wani bincike da nuna alƙali zai da ta abubuwa sai ta alƙali mutum ne mai kaifin basira wajen yau da gobe take sa ya gano abubuwa na mutane sosai zai iya gane abubuwa na ƙarya ko kuma na ba بني من يشوفه وأن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه أنه خطب أن كان عمر بن الخطاب الذي قال جاء دريس وترى نواه خطبة فقال أتجم خطبة إن الله بعث محمدا بالحق وأنزل عليه الكتاب فكان فيما أنزل الله عليه آية الرجم قرأناها ووعيناها وأقلناها فرجم رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجمنا بعده فأخشى إن طال بالناس زمان أن يقول قائل ما نجد الرجم في كتاب الله فيدل بترك فريضة أنزلها الله وإن الرجم حق في كتاب الله تعالى على من زنى إذا أحسن من الرجال والنساء إذا قامت البينة أو كان الحبل أو الإئتراف متفق عليه عمر يا ابو اكثر من بريء سنن يقول ان الله بعث محمدا بالحق بل الله يقول انه محمد بجسيا وانزل عليه الكتاب يا سوكر مثل الكافي فكان فيما انزل الله عليه آية الرجم cikin abin da Allah ya saukar wa manzansa akwai ayar da ke nuna jefe mazinaci qara'naha wa wa'aynaha wa aqalnaha yake mun karanta ta mun sahabbai wa wa'aynaha mun hardace ta wa mun fahimce ta رسول الله صلى الله عليه وسلم da haka manzon Allah ya taɓa jirgin mazinaci a zamaninsa wa rajamna ba'dahu mu kuma bayan shi da wata min jirgin mazinata a zamaninmu fa akhsha in tala bil nas ina jin tsoro idan zamani ya tsawo ga mutane an ya kula kailun a samu wani mai cewa ya zo ya ce ma najidu rajma fi lahi ya mun duba da daga bakara hannasi mu ga maganar jefe mutum ba fa yudillu bi tarki faridatin da haka su je su bada ta hanyar barin wata farila farilla zala Allah wadda Allah ya saukar wa innar rajma haqqun fi kitabillahi mazaje da mata idza qamatil bayyina idan shaida ta bayyana aw kana al-habalu ko kuma ciki ya bayyana aw al-itirafu ko kuma itirari na baka ya bayyana wato kenan da me ake tabbatarwa da mutum zina da ɗaya daga cikin ababai guda uku guda biyu maza da mata sun yi ittifaki a kansu daya mace ce kawai take banta da wato idan an samu shaida guda hudu sun ga mutum kamar turmi da kabariya ma'ana ya yi zargi za a yanke masa hukunci ko idan mutum ya yi itirafi da kansa ko ba shaida za a yanke masa hukunci ko kuma in an gama ta da ciki ko ba ta da miji kaga ai babu wani magana ba ba za ta ce a mafarki da jiki ba abin da zai hana a jiki ina fata an fahimta to kaga biyu daga ciki shine samun shaidu guda hudu da kuma itirafi wanda ya shafi maza ya shafi mata amma juna biyu ba abin da ya shafi mace ya hakuri ina zuwa kun gane wato wannan sune ababe da ake tabbatar ma mutum zina da su duk wanda ka ce masa ya yi zina ko baka ba a samu ɗaya daga cikin wannan mutum ka tabbatar kar ya kai masa ba abin da za a yi masa kuma sai a maka haddin zagafi wanda babin su zai zo nan da kamar shirme da kamariya ma'ana ya yi zina za a yanke masa ko idan mutum ya yi israfi da kansa ko ba shaida za a yanke masa hukunci ko kuma in an gama ta da ciki kuma ba ta da mutu kaga ai babu wani magana ba ba za ta ce a mafarki da ciki ba abin da zai hana a ciki ina ba ta an fahimta to kaga biyu daga ciki shine samun shaidu guda hudu da kuma ikirafi wanda ya shafi maza ya shafi mata amma juna biyu ba abin da ya shafi mace ya hakuri ina zuwa kun gane wato wannan sune ababe da ake tabbatar ma mutum zuna da su duk wanda ka ce masa ya yi zina kuma baka ba a samu ɗaya daga cikin wannan mutum ka tabbatar kar ya kai masa ba abin da za a yi masa kuma sai a maka haddin gazafi wanda babin su zai zo nan gaba kuna ganawa da kyau ko dai a samu shaidu guda hudu in ba ka da shaidu guda hudu sai dai ka kame bakin ka ko ka ga mutum shiri da mutum sai na yi ka tafi kirayen shaidu ya tashi sai ya fi kira mu ce wallahi na gan shi da ita amma ba zai ce ya na gan shi na zina ba in yace na jin suna zama da idan mutumin yace ya zaka mun ƙarya ya kai ku kotu ya masa bulala ta bai sai kai shi ka kyale tsakaninsu da ubangiji kai ba ce dole sai ka dorar ba in dai baka samu tuni da ba ba abin da ya fara kenan ga mugira bin shuba ba tun lokacin safe ba mugira bin shuba lokacin Umar al-Khattab wani ya ganshi wani ya ganshi wani ya ganshi mutum uku sun ganshi yana zina suka zo suka ba da shaida suka ce muna da na hudu a ce waye suka ce ziyad ibn waye umar ya ce a kirawo ziyad ziyad ya zo yace ka gan yace ka gan shi yana zina yace la am ra'aytu amran qabiha yace ni zina ga mummunan abu yace bai mummunan abu ka gan shi yana zina yace la am tu majalis sayyi'a na ga majalisi wanda ba da kan gani kuma dan ka ba sai ba tayin zina kai ba dan duk wanda ya ga wani ya runguma ba bayan ba matarsa ba ya ga mummuna ba duk wanda ya ga wani ya kama hannun wata bayan ba matarsa ce ba ya ga mummuna ba duk wanda ya ga suna rawa ba suna rawa da mace da ba ya ga mummuna ba duk mun mummuna abu ne amma dai tabbatar da guda yace gaskiya ban ga su ga su suna aikata guda ba amma na ga su cikin hali mara kyau kuma dan kawai sai ita ce da su kuma waɗannan guda uku da aka musu gulala kamar nan ta ne to kaga abin babu ke fiye da su bulala tamanin ta a nan gurin ina so in faɗakar da mu wani abu ayatul rajul ya ce ya ce sun karanta ta ko ba haka ba sun haddace ta sun kuma fahimce ta qara'anaha wa wa'aynaha wa aqalnaha amma kuma an shafe ta ba ta cikin alqur'ani halin yanzu karatunta a rubuce ba ta cikin alkur'ani amma hukuncin ta yana tabbata cikin musulunci hadisi da ke cikin bukhari ya yi isara gare ta a shekhu wa shekhu to idan zanaya farjumuhu malbatta na kala min Allah wallahu azim ba aya ta cikin ayoyin alkur'ani ubangiji ta ala ya ce ta ce a karance amma hukuncin na nan a musulunci dama al a cikin alkur'ani kashi uku ne abinda aka shafe ma nusika khattuhu ko hukumu abinda an shafe rubutun sa babu shi a rubutu a cikin alqur'ani kuma an shafe hukuncin sa babu hukuncin cikin musulunci wannan yana da yawa wani sahabi yana cewa da suratul ahzab lokacin da aka saukar da ita adadin ayoyin ta ya kai suratul bakara ko kusa ita amma aka shafe aka shafe har ta dawo matsayin da suke yanzu muke da sauran duk an shafe na biyu ma nusifa khattuhu wa baqiya hukmuhu abinda an shafe rubutunsa amma hukuncin na nan cikin musulunci kamar wannan ayatul rajul na uku ma nusikha huwa wa baqiya kasu abinda an shafe hukuncinsa amma rubutun na nan a rubutun cikin alqur'ani akwai ayoyi cikin alqur'ani ga sa rubuta amma an shafe rubutu kamar ayar da ke nuna iddar mai za shekara ɗaya ne ta kaba idan mace mijin ce miji wallazina tawaffawna wasu wa zarna azwajan wasiyatan lil azwajihim mata'an ila hawli ghayra ikhraj shekara ɗaya na da shi za ta sai aka shafe su da cewa a ah, ya tarabbas na jami'an bi an fusuna arba'ata ashurin wa wata hudu da kwana goma yanzu cikin wannan Allah na daman ya kowane ko ya wancan ko ya wancan ba ka tambayi shi dan me ma'anan sa min ayatin aw nusa ya nati bi khairin minha aw wa idza badalna ayatan makana ayatin wallahu a'lam bima yunzilu qalu inna ma anta muhdhir bal aktharuhum zuwa da haka mutum ba zai shuka game da irin wannan ka duba cikin alkurani ba gawa ba sai ka duba manzo Allah ya tabbatar da hukuncin cikin musulunci ko bai tabbatar da shi ba cikin nan sai musulunci kun gane da kyau eh? wa alaikum salam Mm-hmm. cewa me me wannan aya take nuna wa nazalna alaka kitaba tibyan li kulli shay me kenan take nuna to ai kaga jahilci ke cewa babu wani hukunci sai cikin alqur'ani kadai wannan aya take nufi wannan shi ne jahilci aya ta ce wa nazalna alaka kitaba tibyan li kulli shay mun saukar da alqur'ani zai zama bayanin komai da komai shi ko bayani iri ko akwai bayani mujmal akwai bayani mufassal cikin waɗansu hukuncin hukuncin qur'ani ya bayani mufassal cikin waɗansu hukuncin hukuncin ya bayani mujmal tafsilin sai a cikin me sai a cikin hadisi tunda Allah ya ce wannan zalla wa wa menene tunda Allah ya wa anzala ilayka wa anzala ilayka dhikra litubayyana lin-nasi ma nuzila ilayhim wa anzalna ilayka dhikra litubayyana lin-nasi ma nuzila ilayhim ma'ana an saukar maka da alqur'ani eh, don ka bayyana wa mutane a ce qur'ani daban kuma bayanin daban bayanin daga bakin waki wato litubayyana lin-nas kuma an ce wa ma anzalna alayka alkitaba illa litubayyana lahum alladhi ikhtalafu fi ba mu saukar maka da alqur'ani ba sai dan kai musu bayanin abin da suke sabani da an kyale qur'anin haka kun dalin fa kamar yadda Abdullahi da Abbas ke cewa amma nuzul Alƙur'ani na iya daukar ma'anoni da dama in ce kaza yake nufi ka ce kaza yake nufi abin da zai zama alƙalin da shine sunnar manzon Allah sai su tantance mana cikin ma'anonin wacce ake nufi ina ba za mu da shi yasa ka same cikin halaka mai tarin yawa dan idan mutum yayi wannan kaga ba magana sallah da zai kira yanzu ya daina sallah dan adad da rakawoyin sallah bai cikin alqur'ani sai cikin hadisin manzo Allah tun daga bakar hannun ba inda aka ce kai azhar hudu da asar hudu magriba uku na isha'i hudu asbahi to amma da yake ah, su yan da gibe ne sai suke ta ya Allah ce alhamdulillah ya fata fatan samawati wal da'il malaika ke fi rusul wa quli ajnatu matna matna wa thulatha wa ruba ana maganar malaiku su suna maganar annabi da koyon sallah da <laughs> jarir malaika ce aka ce wai sai suka dauko yi abin da ake nufi matna to wai raka bi ke na ta thulatha raka'a uku kuma gaba wa ruba raka'a uku annan kuwa ana maganar malaiku ne ba ma saboda son zuciya idan mutum adam sai mutum ya shiga wani zauren da kuma shiga وعن ابي هريره قال سمعت رسول الله صلى الله عليه واله daga abu hurairah Allah ya kare da gari sai ce naji manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yana cewa idza zanat amatu ahadikum fatabayyana zinaha falyajlidha al yace idan baiwar ɗaya daga cikin ku ta yi zina har zanar ta ta bayyana me ake nufi zinafi ta bayyana imma ta hanyar yi tirafi da kanta ko ta yi ciki ko kuma shaidu hudu fal yajlid al hadda to yayi mata haddi wato kina wannan ke nuna bawa ubangidansa na iya masa haddi ko da shi kadai ne wadansu ko malaman sukan ce a abin da ake nufi ya kai ta kotu a yi mata haddi wala yusarrif alaiha kar ya ce zai zarge ta ko ya munana mata zance bayan kuma an yi mata haddi kar bayan an yi mutum haji ka zo kana ce masa mazunacin banza ko mashayin banza a tunda an yi masa haji wannan ya riga ya wuce thumma in zanat falyajlidha al-hadda in ta sake yin zina karo na biyu a sake mata bulala ta haddi wala yusarrib alaiha kar ya zarge ta thumma in zanat as-salisa in ta zina karo na uku fa tabayyana zinaha zinata ta bayyana falyabi'ha walau bihablin min sha'a to yaje sayar da ita ko da da igiya sai da aka tufka ta da gashi kaga igiya da aka tufka da gashi tana da kwari ne ma'ana ko da da mafi karancin farashi ne sai da ita ya kusa mustafakun alai wani hadisi bukari da muslim suka ruwaito wa hadha lafzu muslim wannan kuma lafazi ne imam muslim a nan gurin shine malaman suke cewa yaya an ce karka sayarwa da dan uwanka abin da kasan yana da aibu to shi wannan mutum ta yi mana auren sa har sau uku ya zai je sai manzo Allah zai ce kuma a je a sai da ita shi wanda za a ruwa kuma shi ya zai kai to ne malamai suke cewa wai hikima da ke cikin haka mai yiwa wanda za a wa din mai yiwa shi wannan bai daka da ita bane ba ya kyale ta bai bari ta aure ba bai daka da ita ba ita kuma tana da sha'awa mai yiwa shi wani da yasa sa kuma yasa daka da ita da yasa daka da ita shi wani ya riga ya kashe mata sha'awar ta ko kike wata tsanani mai yiwa kuma canjin yanayi wani lokaci a nan gudun akwai sakaci wajen kulawa wanda zai sayi ta kuma zai kula da ita ya sakaci me yiwa wannan kawai tana masa aiki ne wancan kuma bayan tana masa aiki zai iya fata ya aure kuma ta aure wanda shi zai masa aiki duk dai ba wani abu to wannan shine hikimar canja yanayi canja yanayi na sa mutum ya zama ya canja daga wani mummunan hali zuwa bai kyakkyawa وعن علي قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أقيموا الحدود على ما ملكت أيمانكم رواه أبو داود وهو في مسلم الموقوف Ali bin Abi Talib yace manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace aqimul hudud fi ma alama malakat aymanukum wato ku tsayar da haddi ga abin da daman ku ya mallaka na ku yangi in sun yi laifi malai sai rawahu Abu Dawud Abu Dawud ya rawaito wannan hadisi wa huwa fi Muslim amma hakika ne yana cikin Muslim mawquf amma maganar Ali sai ba maganar manzon Allah ba tabbas wannan hadisi ne mawqufi zuwa ga Ali bin Abi Talib ba zuwa ga manzon Allah ba وعن عمران بن حسين رضي anhu. أن امرأة من جهينة أتت النبي صلى الله عليه وسلم وهي حبلى من الزنا وتم في سكن قبيلة جهينة تازو جمن زن الله تنا توكير تكي لتين زنا فقالت يا نبي الله أصبت حدا فأقمه علي قلت يا من زن الله نا أيك فأبين نجاوا كينا هدي أتير من ده هدي نمهوتا أتير من ده نمهوتا فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم وليها ثم زن الله يكرهه الولنتا fa qala yace ahsin ilaiha je ka kyautata mata kula da ita fa idza wada'a fatini biha idan ta haihu ka zo min da ita fa fa'ala mutumin yaje ya kula da ita ta haihu ya zo da ita fa amara biha fa shukkat alaiha thiyabuha sai manzo Allah ya umarnin cewa a daure tufafinta a jikinta ma'ana dan kar a zo wajen jifanta wajen haure-haure sun ta bayyana sun ma'amara biha faruji mat sannan ya umarni aka jefe ta sun masalla alaiha sannan yi mata sallah fa umar sai umar yace a tusalli alaiha ya nabi allah wa zana zanat zaka mata sallah ya annabin allah ga ko tayi zina fa sai manzo allah ce laqad tabat tawbatan law qusimat bayna 70 min ahli almadinati ta yi wata irin gagarumar tuba da za a raba gidaje 70 na mutanen madina da ta ishe su وهل وجدت أفضل من أن نفسها لله تعالى shin kana da abin da yafi a ce ta bayar da ranta kyauta ga ubangiji ta ala rawahu muslim wannan muslim ne zo to kaga anan gurin mun samu ta yi tirafi ne so daya ba tare da ta mai ta kuma da manzo Allah ne mun bai ya mai ta وعن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه قال رجم النبي صلى الله عليه وسلم رجلا من أسلم ورجلا من اليهود وامرأة رواه مسلم jabir dan abdullahi yace manzon Allah ya jefe wani mutum cikin kabilar banu aslam haka ya jefe wani ba yahudi da wata mace wato duk yana kawo mana kenan a zamanin manzon Allah ya tsayar da wannan hadisi wa qissatul yahudiyyin fi sahihayn min hadisi ibn umar ai kissar ma wannan yahudawa guda biyu tana nan cikin bukhari da muslim daga hadisin abdullahi da umar yahudawa ne guda biyu mujmal kissa kan yahudawa ne guda biyu mutum da mutum suka yi zina sai suka zo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam dan ya musu hukunci sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ke cewa menene a cikin littafin suka ce so abin da ke cikin littafin su shine idan mutum ya zina za a kama shi a yi masa bulala a shafa masa gawayi a fuska dora su kan jaki a yawo da shi a gari kowa ya gari shi ke nan magana ta riga kaka maza Allah ta kawo a taurarin a gari so kawo a taurarin a karanta to a cikin a taurarin shi manzo Allah ya san jefewa ne da mai karatun ya zo ya kusan zuwa inda aya take sai dora hannun shi akai kawai da ya karanta nan sai ya tsallake ya kasa abdullahi bin sallam ya ce ya fara da wani mujiya ya rufe ya kace dauki hannun da ya karanta sai ga an ga cewa zai ce wani manzo Allah ya ce a jefe su da haka to wannan sai yake nuna cewa idan kuna shari'ar musulunci sai arna suka zo suka ce su sun kawo tsara kotun ku to za ku mutu aiki da shari'ar musulunci idan suka yi suka zo shari'a kawai ba wata matsala abinda yake hukuncin sun jefe wani a musulunci zaka jefe shi abinda yake yanke hannu ne hukuncin da musulunci zaka yanke masa karkace kuma zaka masa wani shari'a daban wanda ba ta musulunci ba a tilasta shi a ce sai ya zo amma in ya zo abin da an gane ko وعن سعيد بن سعد ابن عبادة رضي الله تعالى قال كان في أبياتنا رويجل ضعيف wannan mutum yake cewa a cikin gidajenmu ya kasance akwai wani mutum wanda yake mai rauni ruwaijil wato tasgiri na kalmar rajul ruwaijil namiji karami ke da'i wanda yake mai rauni fa khabata bi amatin min ima'in sai dai aikata albasa da wata mace da wata baiwa cikin kuyin cikin kuyingin fa zakara zalika sa'adun li rasulillahi sallallahu alaihi wasallam sai sa'ad ya ce bai wa manzon Allah labari فقالوا في من ذلك اضربوه وهدوا يجيكم متى هدي فقالوا فسك يا رسول الله انه اضعف من ذلك mutum ne mai rauni ba dattijo ne ya tsoka takwas takwas kuma zai banda yanzu da aka je aka yi masa haddi kila kuma je aka shi فقالوا فقالوا يا رسول الله انه اضعف من ذلك اي شيء لو ننسى بكيد لا يمسها حديث فقال سيما الله خذوا isqalan bihi mi'atu ku je ku dauki wato ku kariyare shi guda na na bishiya bihi mi'atu a cikin a samu tsumangiya ko bulala guda 100 ko da kanana ne irin lallagowa din nan kanana guda 100 sun hu bihi darbatan wahida su masa duka daya shi kenan an yi bulala 100 ففعلوا ذلك ba amur رواه أحمد والنسائي وابن ماجه imam ahmad da nasai da ibnu majah na rawaito isnaduhu hasan sanadin sa hasan ne walakin mukhtalif fi waslihi wa isnadihi sai da an yi sabani dangane da hadisi ne mawsul ko kuma hadisi ne mursal a gaskiya hadisi domin da ya inganta da an samu damar hila ke dan hanafiya sun yi hujja da wannan hadisin sosai a babin hila in wanda yake mai dan rauni rauni ce da hadisi ya dan ba da sauki dauki kuma guda ɗari a haɗe sai a yi maka duka da wa maka da ɗari kenan idan aka haka ya zama wasa kenan eh <laughs> wanda shirin manzal eh, da da وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به daga abdullahi da abbas allah ta gada da gare shi ce manzon allah ce man wajadtumuhu ya'malu amala qaumi lut duk wanda kuka same shi yana aikin mutanen annabi lut shine namiji ya zakke ma namiji dan uwansa faqtul fa'ila wal maf'ul bihi ku kashe mai yi da wanda aka yi wa shine hukuncin yan luwadi za a kashe mai yi da kuma wanda aka yi ala bahimatin faqtuluhu bahima wanda kuka samu ya zake ma dabba tunkiya ko jaka ko maya ne ce cikin dabbobi ko kashe su kuma ku kashe dabba rawahu ahmad wal arba'a imam ahmad da rawaito da kuma malamai hudu na hadisi wal jaluhu muwassaqun mazajin da ke cikin hadisin dukkan su amintattu ne illa anna fihi ikhtilafan sai dai akwai ikhtilafi ba wani ikhtilafi ibn hajar gaskiya bincike ya nuna hadisai ne guda biyu hadisin farko man wajadtu muhu ya amala amala kamar da fakatul fa'ila wa qawla bihi wannan yana zaman kansa ne hadisi na biyu man wajadtu muhu wa qala bihi bahimatin fakatul wa qawla bihi yana zaman kansa kuma dukkan su inganta an gane ko dukkan su inganta su wannan hadisi shine nassi cikin cewa mai mai luwadi hukuncin ta samun banda mai zina mai zina kaga idan saurayi ne bulala za a yi masa idan ko magidanci ne a jefe to amma shi mai luwadi kisa ne shawabin ya taɓa yin aure ko bai taɓa yin aure ba ba mu manta tsakanin saurayi da wanda ya taɓa aure ba mu manta tsakanin budurwa da wanda mace inda ya luwaɗi an gane ko ba bambancewa tsakanin wanda ya taɓa yin aure da wanda bai taɓa yin aure sannan idan ka samu mutum yana aiki irin na ya zake ma dabba to za a kashe shi za a kashe dabba kaga da an kashe dabbar kashe ta ne za a yi ka zama mushi ba za a ci naman ta an gane ko wannan duka haka nan hadisin manzo Allah ne a gaskiya ba a yi sakani ba tsakanin sahabbai dangane da mutumin da yake yin luwadi cewa za a kashe shi ko ba za a duk sahabbai su sun yi ijma'i ne kawai kashe shi za a yi ko ya aure ko bai taba aure ba duka haɗu ne suka suka yi sakani waɗansu suka ce mai masa hukuncin zina waɗansu suka ce ai masa kaza na suka amma ka sahabbai gaba ɗaya sun yadda kawai kisa ne inda suka yi sakani hanyar kisa waɗansu suka ce a ƙona shi da wuta ko a haɗa masa sai ka kai a cinna masa a wadanda suka ce a duba ginin da ya fi kowanne tsawo a gari sai an hau can wurin a jeho shi sannan a biyu su da su tun da haka ya kawo mutane annabi lutu da ali aliya ha fasu da hawa mutarna alwa sun min su ji waɗansu kuma suka ce a'a za a je a sashi ne a wani tsohon gini kawai sai a ci dukan ginin hanyar rufar kowa ya huta tura masa wata katanga a ka wannan maganganu guda uku suka haɓe dan Allah ya ci kowace mai sauki to kaga kautasawa ne dangane da munin aiki saboda abu ne ya duk mutumin da yake yin ya fita daga cikin mutuntaka ya zama dabba ko cikin dabbobi ba ta yin wani ko da kuna da awaki da tumaki da wayi ba sa irin wannan yasa mai neman maza yake da wannan mummuna abin su Allah ya tsare eh wannan kuma ka gani ayi lamun ukriha ko kafirci aka tilasta mutum ya fada kalman kafirci yi hukuncin bai kama to haka duk wanda aka tilasta shi aka yi wani aikin fasikanci da shi da karfi ba da niyyarsa ba wannan baya daga cikin wanda za a yi a masa haƙi dan Allah sai illa man ukriha wa qalbuhu kuma yin bil iman wajen hukuncin kama wannan waɗansu sun riskar da shi da zana cewa yadda zina take sai an samu shaidu guda hudu aka wanda yake amma a gaskiya ba wani nasi da nuna cewa sai an samu shaidu guda hudu aka sa tunda hukuncin ko da wajen hukunci ya ta bamban da zina ina ba damu hanyar wa an bin umar radiyallahu ta'ala anhu ma anna an sallallahu alaihi wa sallama ضرب وغرب وان ابا بكر ضرب وغرب وان umar. ضرب وغرب رواه الترمذي ورجاله ثقات إلا أنه اختلف في وقته ورفيه عبد الله بن عمر Allah ya yi bulala ya kuma taka mutum har tsawon shekara kuma haka abubakar ya yi bulala ga wanda ya zina ya kuma taka ya har shekara haka umar dan khattab ya yi bulala ya taka mutum wai abin da yake so yana nan da sarwa hukuncin ya shafi lokacin manzon Allah ya shafi har lokacin bayan manzon rawahu tirmidhi wa rijaluhu thiqatun wannan hadisi mazajin sa amintattu sai an yi sabani kan cewa mawquf ne ko marfu'i ne wa an ibn abbas radiyallahu ta'ala anhuma قال لعن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم المخلصين من الرجال والمترجلات من النساء a wannan hadisi manzon Allah ya la'anci al-mukhannasina min ar-rijali masu yin kurin zama mata cikin maza wato ɗan yunkurin zama mace ma ta hanyar dabi'a kana tafiya kana yanga yadda wasu suke yi ko ta hanyar magana kana tafiya kana wani kana magana kana karkata kai kana wani sanyin murya ko ta hanyar tufafi duk wanda ya wannan ya zama muhammad ce manzo Allah ya tsine masa wal mutarajjirat min an-nisa da kuma mai kokarin zama namiji cikin mata irin mata maza din su yi ta waɗansu abubuwa waɗanda suke na maza ne ta shiga wani aiki wanda yake baya cikin khasa'isun nisa yana cikin khasa'isur rijal kaga ana dambe da mace kaga ana kokowa da mace kaga mace tana kaza kaza tana zuwa duk amma marka ta zama wata mata maza kenan kamar itace to wannan manzo Allah ya tsine mata wa qala manzo Allah ta akhrijuhum min buyutikum in suna gidan ku kore su ma'ana an yi musu wajibi sun gidi me amfanin su me amfanin zama dan zama da kandan kuwa wai shi ne wai ali ya gina gita wai gada ya zama lalatacce bayan an kasa ramuwar suna wato wani lori kin wai ba shi ga tsuntsu ba shi ga dabba ma mage yake ban ba babu fuka fuskai gun dabba tsuntsu shi ko ba sa wato sun dauka gini shi bai zama mace ba gaba ɗaya shi bai zama namiji na siya to shi ne wai wanne ne ya fi zama mara kirki tsakanin mutum da ke yunkurin zama namiji da namijin da ke kokarin zama mace wannan ne zama mana da tafiya namiji haka wani wanda larabe yace yace wala a adabun أن النساء ترجلت ولكن تأنيس الرجال عجاب ce ba mamaki idan mace ta yi kokarin ta zama namiji don kamar ta samu kanta ne cikin na kasa sai take so ta samu kamala ta ki ta hakuri da daidai rabanta wannan laifi ne kuwa amma dai na kasa ce kasa take son ta samu kamala yace walakin na ta anisar rijal udad amma na namiji yayi kokarin zama mace shi ko me ne alaikum assalam يا أبو يوسف لك مكارس وانا حديثا وانا أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ادفعوا الحدود ما وجدتم لها مدفعة yace ku حتي اندي كنت dai kun samu ko ya kuka samu wata masakada da ba da sai kun tsayar da haji ba to ku tura shi gefe أخرجه ابن ماجه بإسناد ضعيف وأنا حديث ضعيف وأخرجه الترمذي والحاكم من حديث عائشة رضي الله عنها idra ادرأوا hududa عن المسلمين ما استطعتم manzo Allah ke idra ul hududa ku kawar da haddi na muslimin ga barin musulmai mastata'atum iyayenku wa huwa da'ifun aidan shi ma dai da'ifi ne ورواه البيهقي عن علي رضي الله تعالى عنه من قوله ادرؤوا الحدود بالشبهات هو يا كوكا سامو شبهه كتنكدي هدي wannan hadisin shi ma da'ifi dukkanin su waɗannan daifai ne guda uku ka kuwa suna ta yawo a bakin وعن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من الله صلى الله عليه وسلم ياتي اجتنبوا هذه القاذورات كن يسنتي irin waɗannan alfasha alqazura jam'i na qazura shine dukkan wani mummunan abu dukkan wani abu na kazanta ne qazura sai aka fassara alfasha da shi allati naha Allah ta'ala anha irin waɗanda Allah ya hana faman alamma biha dukkan wanda ya auka cikin irin waɗannan ababai da Allah ya haramta falyastatir bi sitrillah ta'ala ya koye kansa kar ya bayyana an gane ku wal yafsil Allah ta'ala ya tuba zuwa ga Allah fa innahu man yubdi lana safatahu ce duk wanda ya bude mana fayil dinsa mu ga da baki a ciki nikim alaihi ta'ala sai mun da hukuncin Allah sa wato kenan idan aka samu mutum ya alƙasa yana gama yi sai na dama ta kama ya tsorata ya firgita to menene ya fi ya kai kansa kotu a yanke masa hukunci na shari'a shi ya fi ko kuma ya koye kansa ya ta istighfari dai ya tuba ta wata mutu ha kenan wanne ne fi cikin biyu wanne ne fi wanda wato ya koye kansa ya shiru ba sai ya je kotu a gaskiya wannan shine kuma da ya je kotu da kanka in ya je kotu ba laifi yayi ba amma ya koye kansa shi kadai ya yi ta tuba shi ne ina ba ta ba saboda hikimar zuwa kotu shine a yi mai ai masa haddi domin haddi kafara ne yana kankare zunubi to haka tuba ta wata musulma ina ita tana kankare zunubi yanzu wanda ya tuba tabbatacce tuba an kankare masa zunubin sa wanda aka tsaya masa da haddi an kankare masa zunubin sa bambancin da suka samu da juna shine shi wannan wanda ya riga aka yi masa haddi in haddin nan kisa ne ka ga ya riga ya mutu an kankare zunubin sa amma bai kara samawa kansa wani rarar ayyuka na alkhairi ba wanda ko tuba ta wata musulma haye kuma ga sauran kwanaki a gabansa ne ya ƙara ayyukan alkhairi ina fata an fahimta shi ne hikimar da ke abin nufi dai ba a san mutum ya yi takama da zunubi har ya zauna ya tsawa ai mun yi kaza jiya ai na je kaza jiya ai da mu aka yi kaza wannan la yuhibbu Allahu jahara bi su'in min al ko alama ba a san mutum ya bayyana ta an gane ku dan manzo Allah yana cewa kullu ummati mu'afan illa al-mujahirin dukkan al'umma ta ana sa musu ran gafara sai masu bayyana zunubi wanda za su yi a gaban jama'a ba sa jin kunyar kowa ko kuma a'a su je su yi sannan ma su zo suna ba mutane labari ai je mun yi kaza je mun yi kaza Allah ya tsare mu abin da muka faɗa na gajiya Allah ya tsare mu wanda muka kuma kuskure Allah ya tsare mu wace eh. wato la yuhibbu Allahu al bi su'i min al-qawli illa man ubangiji ta'ala baya son bayyana mummunan zance illa man zulim sai wanda aka zalunce wato an yi masa mummunan zance ya halatta ya rama shi in ya rama ba laifi ba amma da zai akwace saboda ka'idar wani aka fitin ba a ko kuma wani wajen wani wajen wajen wajen wajen wajen wajen amma ya fi waye kuma dai da aka saba taimakawa ga masu zagawa da kula za su zagawa domin a taimaka assalamu alaikum warahmatullahi akwai wani mai nama plateau saboda insha Allah tambaya na farko insha Allah kan ne kamar mutumin da ya soki wani da tsaho to sai ya zama na safi shi wanda aka tsofan ya warke shi wanda ya soki wani kullum sai ya mutu to yanzu ya zai na mali yanzu wannan ta faru ne ko bata faru ba <laughs> na tabbatar ba wai faruwa ce ba farlantawa ne irin a ra'aita law kana kaza kaifa ko al shi ne malamai ke ta dawo hatta ya yare abin ya faru sannan ka tambaya amma ga ka'ida mutumin ya yi suka to a dama ko a yi hati ne ko kira ana jira ya warke domin a yi hati kuma sai ya mutu shi kenan in za a yi kisasi in za a yi kisasi in kuma gaba ce wadda yake akwai diya a kanta to kaga wannan iyalin suna iya biyan diya a madadin na na'am in an zo jefe shi to sai ya zama da ya gudu kuma ba samu wanda sai ya kama shi ba to ya za a yi shikenan ya tsira ke ba laifin ku bane ku dai kun so ku yi masa haddiji kuma ya gudu malam shehu za a iya amfani da aljani wajen tafiya wani waje kamar jihadi ko taimakon wasu mutane ko aikin haji ta hanyar aljani da mutum a kansa bai kamata ba domin in akwai wanda ya kamata ya yi amfani da aljani don ya samu wannan taimakon ne manzon Allah amma kuna da labari a Isra ya zo ya tsaya a kogon dutse har waɗansu kwanaki yanzu kuma ya tafiya tsakanin makka da madina ina a kan rakumi shi da kansa tsawon kilomita 420 wajen kwana bakwai yana hanya sallallahu alaihi wasallam dan shi amfani da aljanu abinda ake ji tsoro ba duka bane ba suke kyalewa kai amfani da su ba tare da sun sa ka saba ma Allah ya danganta gurgudan kangarewar aljani gurgudan yadda zai ribace ka wajen saban ubangiji ta haka sai ai hatara malam kamar yadda ka faɗa idan mutum ya sawo kansa yake yayi dina to tun kafin a yanke masa hukunci za a yi binciken cikin sa'adi idan sai da idan mutum ya zo ya ce ya yi zina ba ruwanmu da cewa da waye shi da ya tabbatar wa kansa za mu yanke masa hukunci na zina shi kadai da ma idan zo ce ya yi zina manzan Allah bai tambaye shi da wakai ba a ji a nemo ta ita ma a yi mata hajji haka da wannan matar gamidiya ta zo da suke na zina manzan Allah bai tambaye ta waye cikin ba ka'idar shari'a musulunci ba a wannan bincika wanda ya zo ya ce ya yi zina ya tabbatar wa kansa idan kuma ya ce da wanta na yi yanzu wanta kage ya mata sai ya kawo shaidu hudu da suka tabbatar in babu shaidu guda hudu yanzu a yi masa hukunci biyu ke a yi masa hukunci na kazafi sannan a yi masa hukunci na zina haka ita ma mace in ta ta ce ta yi zina za a tabbatar mata da hukunci na zina in ta ce da wane na yi sai a ce to kawo shaidu hudu da ya nuna wane ya yi zina sai kan aikin tabbatarwa kanki ko ba ke da wannan an tabbatar amma na wani da suke da awar yayi ina ke duk da hudu to da haka ya kamata a gane tsakanin abin da ke yi malam an ce idan dan daure yana tare da mu ko kore shi to in yana wani gida ne na mutum ba kamar yana biyan haya ne wadatsa za ka yi ai dama haramun ne ka ajiye dan daure na haya ke an gane ko ummu na aisha radiyallahu anha ta taba bayar da gidan haya ta zo ta ji mai wanda yake dan hayar waka kawai ya rika yi sai wallahi ko ka dina ko in kore ka waka da baki ko ka dina ko in kore waka waka ta baki irin kawai yanzu kawai a duka na mai tawakar dan koyro ko jata ta yi maka dafi ko wani ne kace ko ka dina ko in kore assalamu alaikum malam mutum ne yana ɗan shekara goma sha biyar sai yin saduwa da ita mafi. amma bai fi da wani mani ba saboda ka bai wanka ba sai dai kawai shekara goma sha bakwai zuwa sha takwas sai ya mana ya sake mafarkin ya fidda mani a lokacin to bayan wani lokaci kuma sai mana kawai sai wani ruwa mai kauri da kuma masa to shi wani ruwa mai kauri nan shi ma mani ne muku ne yanzu ka ga dukkan bari ita wannan ta kace wancan duk labari ne dan mutum ko dan shekara 70 ne yayi mafarkin yana saduwa da mutum kuma ya farka babu wani abin da ya fito daga cikin sa akwai wanka kaga tun labari ne wancan mani yana da siffar kowa yana da siffar sa ruwa ne fari wanda yake mai kauri kuma yana tunkudar juna wajen fito kusa bambancin sa da wadi wadi fari ne shi ma amma bai kai kauri na mani ba sannan shi baya tunkudar juna wajen sa kuma galibi yakan zo ne bayan mutum ya kare fitsari shi wadi da haka sai ka bambanci in mani ne ko kuma wadi amma galibi in har kai mafarki ne ka gaisu to ai mani na ah, malam tambaya ka na ne a game da rantsuwa a cikin rantsuwa a cikin rantsuwa wacce ce tafi zama mai girma kuma mai ne hukuncin wanda ya rantsuwa a cikin gariya duk rantsuwa dai rantsuwa ta yi mutum ya rantsa da ubangiji kawai a harshen larabci ne ake mamanta tsakanin tallahi da billahi da wallahi amma da duka tsakanin sai da Allah ne rantsuwa mafi muni ita ce ka rantsa bisa ƙarya abu ya faru a jiya ko shekarun jiya ka rantsa cewa bai faru ba kayi ka rantsa baka yi ba ko baka yi ba ka rantsa kayi wannan ita ce ake kira alamin zamun saboda munin ta ko ka fara ba ta ba abin da ke kankare ta sai na tsuwa mutum yi tuba ya rusuna ma ubangiji yayi da na sani kan abin ne malam menene hukuncin wanda yake shi alfafin da yake yi shine bari ka sa in sa wata mata duk dai fasikanci ne fasikanci amma bai kai hukuncin yadda za ka ce ya yi zina a jefi ba wannan tambaya ne daga wancan bangare da mata abin da ba ta mutum ban dace ba amma malam gaskiya ne cewa mai ta saba kwana arba'in za ta yi sauran wata uku kuwa wasu ne idda don haka za ta iya ta bayan kwana arba'in ba gaskiya ba ne mace mai takaba za ta yi wata hudun nan da kwana goma ba ta fita in ba fita ta larura ba ta ta dole saboda haka ya kamata mata su yi sannan ana ba da sanarwa a yanzu kan maganin maganin na samun wajen nan ta aka ba da sanarwa a jiya cewa ana samun sai insha Allah malam tambaya ta karshe ne wai matsayin wani shugaba ne ko wani ita ne ke cewa shi gaban kasashen mutum turai ya fi gaban musulunci ya fi gaban da musulunci ke da shi ga musulmai saboda ka sanadin ka sanadin shi ne cewa al'umma ya fi da musulunci yi al'umma saboda ka babu da yake abin da suka to wai me kake so ka ji dama arne ne fa to kake ka ji ya ce musulunci ya bi abin da ya faɗa ba shi ne abin mamaki ba inda ya ce musulunci ya fi ci bayan ci gaban turai shi ne za ka yi mamaki ba amma abin da ya faɗa mai yana mamaki a ciki tun da dama arne ne ba wani abin mamaki a ciki musulmai ko ba su gane shi ba an yi masa kata kata kuma ya fito yana ta kare kansa yana cewa yan jarida suka yi masa karya menene menene har a kafarsa har arna yan uwansa su da aka yi zanga zanga kusan rabin kasar italiya sai suka fito suka zanga zanga kan titi cewa wannan mummunan kalma ce da za ta iya hada fada tsakanin yammacin duniya da gabacin duniya su ba sai da ita ba su kaga ya kunyata a duniya kowa ya dai saboda haka wannan ba wani abin mamaki bane dan ya faɗa haka dama tun da kullum arza suna faɗin mummunan magana ne game da addinin musulmi sai magana musa jiya wanda wani bayan Allah tambaya game da jihar zamfara na yi ɗan binciken da zan yi ko da yake ban ce nasarar haɗuwa da waɗanda ya kamata in haɗu da su ba ta hanyar wayar telefon ba ma na ɗan sadu da waɗansu kuma bayanin da na samu daga karshe shi ne cewa eh lallai wato abin da aka yi ne wanda ya kai matukar muni har ya sa gwamna ya faɗi wannan magana su waɗansu saboda bambancin siyasa da suka zo suka yi taron su suka hada yan tauri da zaune gari banza aka ba su kwaya suka ja duk wanda ya zo wucewa sai ya faɗi sunan jam'iyyar in ba haka ba a mutuncin ba wani ya zo wucewa shi sai ya Allahu akbar sai shi ba zai faɗi sunan jam'iyyar aka ci mutuncin sa kuma aka bi cikin gari duk inda aka rubuta wata aya ta alqur'ani ko wani abu sai an karya ta da ko an kona wajen ko a watsawa abin giya kaga wannan Arnanti ne tsantsa wanda wannan sai fata wa yari marai yace to wallahi waɗannan mutane da suka suka wannan sun mutunci game da addinin musulunci ko dai gwamnatin tarayya ta kama suka da musu hukunci nan da sati uku ko kuma shi zai jagoranci mutane yi jihadi a kuma to labarin da ya zo shi ne tuni sarkin musulmi ya shiga cikin maganar ayin kafa kwamiti kuma tuni an nemi waɗansu gwamnoni a yi maza a zauna don a kashe wutar cikin haddaci gwamnan zamfara to dai gwamnati in ta fara ɗaukar matakan da kar a kai wannan ranar da ya bayar don ba a kai wannan ranar kaga al'amari na iya zagulewa ba a can gaba ɗaya ba sai ina ganin a ko ina yanzu ya riba ya kira musulmi za su amsa wannan shine abin da na samu labari da karshe cewa dai ana kokarin kashe wutar sarkin musulmi ya shiga shi da wadansu sarakuna an je gusau din an zauna an tattauna kuma gwamnatin tarayya din ma ta ɗan biyo wadansu abubuwa alhamdulillah taimakon da aka samu yanzu dubu shida da dari shida saba'in da uku ina ga abin da ya faru mala ibrahim bai faɗa mutane su zo da shiri ba don haka gobe sai kowa zo da shiri don bai kamata dai mu yi kasa da watannin da suka wuce baya ba me wata na ƙarshe da wuce nawa muka samu dubu arba'in da wani abu kaga yanzu ko rabin biyu ba Allah saka da wanda suka taimaka da alkhairi wanda ba su taimaka da gobe su zo da nauyin su kenan don bai kamata a ce mun yi kasa da watan da mu muka abin nan ba sha Allah ta'ala na tabbatar gobe za ku yi yunkuri ko mata ma za su yi yunkuri sha Allah Allah ta kafa da ku to da haka dan uwa wannan shine abin da eh? wannan shine abin da ya faru kuma insha Allah ana kokarin warware magana amma tun mutuncin addini ne kawai wani ya zo dan an yi mutum ya kabbara a dake shi ko inda an kata ko da aka rubuta ayar Allah dan ta zanto alama ta jihar musulunci waɗansu yan kwaya su je su watsa abin giya ko su kona haka arnanci ne wannan dan duk wanda ya wannan bai kamata a kyale shi duk da wannan bai kamata a kyale shi dan a cikin mutuncin addini ga gaban ka san ka kyale ai ya zama abin ne ya kamata a ɗauki kowane mataki kuma alhamdulillah da aka ce an riga an shiga dan warware ita matsalar eh basan ya kafa kwamiti biya ya nada da ya sarkin wando da ya sarkin mai nake nan da tunkafi su ne a ba wancan gusau din ba kasan gusau din suna da yawa ya ai sun riga sun sa malam karka damu yanzu dai tun da suka yi masa suka kan kwamiti sai a zura ido a game su sai a zura ido a game ina man dawo ko sako da man dawo ta faɗa kuma ya tashi a sakon da ya faɗa mu yake cewa wani abin bakin ciki da ke faruwa musamman yanzu a nan bauchi shine makarantu na primary bincike ya nuna da dama daga cikin makarantu an ɗauki malamai musamman mata ko musamman kirista a makarantun da tasa'in da takwas ko da tara ɗinsu cikin ɗari za ka samu na musulmi ne amma sai a tura malaman makaranta waɗanda suke mata kuma kirista kuma da gangan su ki shiga aji don saboda cutar da mutu wannan kafa to irin waɗannan al'amura yaso da dama ana yi mana su yaso da dama kuma wani lokacin mutan da laifin gwamnati ni ba zan ce gwamnati ba ta da laifi ba amma kuma mu ma kanmu muna da laifi a lokuta da dama don in mun je neman a ɗauke mu aikin ne ba a ɗauke mu ba aka ɗauke su to wannan sai ga cewa lalle lalle an yi mana laifi babban laifi amma dai in kin zuwa muka yi an nemi malamai an nemi malamai ba a samu ba sai su suka je mu ne muka zuwa da kanmu to mu tabbatar sun muka su kanmu da kanmu a kashin gaskiya tsakani da Allah abinda nake so in sani yanzu wani ne zai iya bayyana mun ɗaya daga cikin goma ya faru shin lalle mutanen mu sun je neman aiki karkashin primary school management board in su ne suke da haƙƙi ko kuma a local government LEA local education authority in su ne ke da haƙƙin ɗauka ba a ɗauke su ba aka ɗauki wannan arnan ko kuma mu ne ba mu je ba muka bar wuri har waɗannan mutane suka da suka ci